الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa yau ma don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda yau cikin amincewar Allah watan al-muharram yana da sha kwana goma sha tara shi ma ya tafi shekarun hijira 1439 za mu tashi a kan shafi na 51 ko? Allah muke roƙo ya datar da mu. Allah ya sa aikin da muke yi kaɗan ya zama sanadin shigan mu jannatul firdausi da rahmarsa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'alam rahimaka Allah annahu laysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu laha al-amsal wala tuttabu fiha al-ahwa bal huwa tasdiqun bi asari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa kaifin wala sharhin wala yuqalu lima wala kayf wannan shine darasinmu na yau cikin amincewar Allah Imamul Barbahari ya ce, Ilam ka yi sani, rahimakallah, Allah ya ji annahu laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amsal sunna ba a mata qiyasi idan aka ce sunna shine aqida aqida shine imtisali da qala Allah sallallahu alaihi wasallam shine aƙida sahiha ba a kiyasi kan maganar Allah ba a kiyasi a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan yi kiyasi a waɗansu matsaloli na kuru'a wanda ba a sama musu nassi ƙarara ba sai a yi kiyasi da waɗansu matsalolin da suka yi kama da su masu nassi amma aƙida bayan qala Allah qala Rasulullahi sannan kace zaka zo ka yi kiyasin abin da ya dace da son ranka ko abin da ya dace da son ran waninka wannan ba a yi wa sunna haka ba a yi wa aƙidar musulunci haka wala tudrabu al amsal kuma ba a buga mata misali to yanzu idan aka ce sai abunda annabi ya ce yanzu duniyan nan ya rayuwar mu za ta dace da sauran rayuwar mutanen duniya a yanzu ku duba ku gani ba, yanzu majalisar ɗinkin duniya ga doka kaza ta dora ga doka kaza yanzu kuma a ce sai in aka ce mu kuma za mu bi abin da annabi ya ce ina za mu zauna lafiya ana buga wa sunna haka misali ba a buga mata misali sai dai a buga misali da ita wala tuttaba'u fiha al-ahwa kuma ba a bin son rai a ce kuma sunna ake yi sunna ba a ɗaukanta a yi amfani da ita don a cimma buri don da yawa akwai masu amfani da sunna don su cimma burinsu akwai masu rabewa da sunna don su ci rayuwar duniyarsu to sunna ba a haɗa ta da son zuciya ko shakka babu bal huwa tasdiqun bi asari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskata gurabu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunna idan aka ce asari rasulillah ma qalahu wa ma fa'alahu wa ma qarrarahu an gane ko shine asar abinda yace ko ya aikata ko kuma aka aikata ya tabbatar shi ake ce masa asar na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba abin da ya rage wa bawan Allah ne bin sunna in ban da gaskatawa in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai ya ce sam'an wada'atan kai an yi haka fa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ce to ni ma na bari ya za ka hana shi bayan an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba kai kuma za ka hana sai ce to ni ma na janyi to wannan shine halin sunna mai sallama wa umarni na asari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bila kaifin sannan kuma in aya ta ce kaza karkace to kuma ta kaka haka zai yiwu in manzon Allah ya ce kaza to karka dawo ka ce yaya kuma ta kaka haka zai yiwu bila kaifin wala sharhi kar kuma ka yi wa maganar Allah sharha kada ka zo ka ce za ka yi maganar manzon Allah sharha sharha ba'ila ake nufi ba sharha ta fahimtaswa ba wannan kam an yarda an gane wannan ko yawwa wala yuqalu lima kar Allah yayi magana ko manzon Allah yayi magana ka dawo ka rika cha don me Allah ne fa ce don me eh wala ba ko kuma ka ce to ta kaka haka zai yiwu so wannan duka irin su ci'a jahaniya murjiya da shauransu suna da irin wannan aƙida in Allah ya ce yana sama sai su ce to akan me ya zauna in ya ce yadullahi fauka aidihim sai su ce to in an ce yadullahi to mun ji wani irin hannu yake da shi sai su ce sam ba yadu ake nufi ba in kuma yadu ne to wani irin hannu ne to ai ba a tambaya Allah ne da kansa yace yana da shi ka ce eh akwai shi yaya yake kabar wa Allah ko to don haka irin wa'annan abubuwa suna nan da yawa wanda tun da da can an yi wa malamai tambaya a kansu irin su imamu malik da waɗanda suka gabace su amma da suke cewa al-istiwa'u ma'lumun wal kayfiyatu majhulun was su'alu anhu bid'a idan aka ce daidaituwa a larabci kowa ya san abin da ake nufi to amma wane irin tsari na daidaiton yayi wannan ba wanda ya sani sai shi to mutum ya yi tambaya kuma ya ce to yaya zai yi ta yaya wannan kuma ya yi bidiya ba a tambayar Allah ya me yasa ya yi kaza yaya yake ya hannun Allah yake yaya wani irin zama ya yi a kan al'arshi ya wani irin daidaito ya yi a kishin gidi ko a zaune ko a wannan in kai haka ka saba wa Allah ma ba ruwanka ya ce dai ya daidaita kan al'arshinsa ka yadda karka dawo ka ce lima ko kaifa wannan duka ba a yadda ba ka aje abu a inda Allah ya aje shi hakikanin yanda yake ka barwa Allah don kai kanka ma baka san yanda kake ba tukunna baka gama sanin kanka ba ya za ka yi kace sai ka gane zatin Allah yanzu kai kanka fa baka san yanda hanjinka ke shirye ba baka san yanda hantarka take shirye ba Wataƙila ma hufunka ya kusa ƙarewa. baka sani ba kuma kana neman sai ka gane zatin Allah ko ba haka bane yanzu nan kowa ya san sirrin cikinsa to baka gane sirrin cikinka ba kana tambayar sirrin zatin Allah wannan bai kamaci ahli sunnati wal jama'a ba in aya ta zo da kalma to ka yarda da ita a yanda ta zo su ne ake cewa warasikuna fil ilmi yaquluna kullum min indillahi Aman na bihi kullum min indina min indi rabbina mun yi imani kawai masu imani na gaske masu ilimin haƙiƙa. su idan aka zo da in aya ta zo da abu zai ce mun yarda gaba ɗaya daga Allah ne mun yarda mun yi imani amma mayaudara masu son zuciya masu son rikitar da mutane sai su tafi akan irin wayannan ayoyi na shuba ai ta ai ta rikici sai a kirkiro wani abu kawai a an tayo cikin mutane don a ɗauke su da akan aƙida mutane ba su gama gane tauhidi ba ba su fahimci sunna ba sai a kawo wata matsala mai zurfi sai a jefo ta cikin talakawa wai da ita za a yi wa'azi wata shekara haka aka yi ta rikita ahalin sunnati wal jama'a suka rikice wai ba ceto ba ceto e, suka rika kawo irin ayoyin da suke magana ba ceto ba ceto suka ta kawo su suka yi ta eh aka zo kuma wai aka biye musu aka yi ta mukabala suka ruda kan talakawa wayansu ma suka ce kai shi ya kasa gane amma wannan malaman shi ya hakura ma eh to wannan kagai shubha ce ai kawai suke kawowa don su rikita kwakwalen mutane su raba su da addini Allah ya sauke a mahadi zai dawo zai zo ba zai zo ba shin an shiga wuta ana fita ba za a fita shiga ba Allah ya ce khalidi dina biya suka yi ta kawo irin wayannan matsaloli suka rika ajewa hadisan da manzo Allah ya fassara su da shi suka ce kariya ne su ba sa aiki da hadisi yan kala qatu kuma suka zo suka shiga cikin halin sunna da farko he da aka son su suka yi kuce kowa ya san su sai suka fito da irin wannan sai da suka ga suna da jama'a a cikin halin sunna sai suka bullo da irin wannan aƙidodin ashe da mummunar manufa suka shigo da to ƙarshe dai gashi nan yanzu duriyar su ma ba a cika ji ba saboda me saboda sun kawo batanci wa addinin Allah Allah kuma bai yarda da su ba addinin Allah kuma Allah ya masa alƙawarin sai ya daga kayansa kamar yadda Allah ya alƙawarin tsare alƙur'ani to haka kuma ya yi alƙawarin tsare fassara alƙur'ani da manzon Allah ya yi don babu yanda za a lalata fassarar da manzon Allah ya kuma ce Qur'ani ya zauna daidai ba zai yiwu ba duk mutumin da kaje yana korarka daga wai wai Bukhari da Muslim wai gizo da koki haka suke ce musu wai gizo da koki shine Bukhari da Muslim kila ku ba ku san su ba ko wayo suna nan tsakanin Abuja da Kaduna eh duk mutumin da yake abuja an ba mai zurfin ilimi ba can ya yi duk mutumin da yake raye a kaduna an ba allah taimake shi ba zai yi can suna nan a irin wuraren da sun kakkama wurare ‘yan bokon da ba su san komi ba sosai din nan sai boko duk sun zama su da wa'inda suke su duka su su ne wai ƙur'ani yau to mutum ya zo maka da cewa yanzu bayan maganar Allah har akwai wata me za ka ce mara? kaga babu wai su goyon bayan qur'ani suke amma sun karyata manzon Allah eh ya za a yace kana son qur'ani ka karyata mai qur'ani yanzu ka zo gaba na kana so in koya ma karatu amma kana zagi na sai kai makaryacin nan ga mun nan malam eh eh za a yi karatun kuwa? sai Allah ya sauwaƙi. as-sunnatu a sharhu as-sunnatu al-muradu biha huna al-aqidatu abinda ake nufi da ita nan aqida aqida li'anna hadha al-kitab domin wannan littafin da yake gabanmu wannan da muka ririke yanzu fi mawdu'il aqida an yi shi ne an wallafa shi ne a mawdu'in tabbatar da aqida domin aqida ita ce sunna sunna ita ce aqida wal aqidatu hiya sunna domin aqida ita ce sunna duk mutumin da bai da aqida to ba za a kira shi ahlus sunna ba in dai baka da aqida to gyara aƙidar ka don ka zama ahli sunna ba ka da aƙidar yarda da abin da Allah ya ce yarda da maganar manzon Allah to ba ka zama kana da aƙida a zuci ba ba yanda za a yi sunna ta rasa ka sai aƙidar ka ta gyaru wa hadha alkitabu ismuhu sharhu sunna yace shi yasa wannan littafin ma mawallafin yasa masa suna sharhu sunna bayanin hakikanin yanda sunna take ma'ana yanda aƙida take summiyati sunna ko summiyat sunna li'anna sunnata hiya tariq an ambace shi sharhu sunna sunna kuma an kira ta sunna don me a ake nufi sunna sunna ita ce hanya hanyarwa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal aqidatu tawqifiyya ita kuma aƙida tawqifiyya ce ba wani wanda zai gyara mata hanya an gama da ita tuntuni aƙida ba nan gaba ne za a tsara ta ba an gama tsara ta guda ɗaya ce kuma tun daga sanda aka zo aka saukar da la ilaha illallah muhammadun rasulullah a matsayin shine ainihin saloga na addinin musulunci shine baji shine ainihin tuta na musulunci to tun daga nan aƙida ta tabbata ba mai cewa ya tabbata shari'a sai Allah ba mai fassara shari'ar ta tabbata sai manzo Allah shine la ilaha illallah sai muhammadur rasulullah babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah mai tsara shari'a sai Allah ba kuma mai bayyana ta ta tabbata haka sai manzon Allah in ka bi Allah ka ki manzon Allah baka cika kalmar shahada ba in kuma kai warbar da Allah ka bi manzon Allah nan ma baka cika kalmar shahada ba dole ka ne ka ce la ilaha illallah sai ka jona da muhammadun rasulullah an gane ko to don haka aqida kenan wannan shine aƙida qala allah qala rasulullah to ba a musu kiyasi bayan ga maganar Allah ga ta manzon Allah babu sauran wani bayani kuma sai dai in zai zo a matsayin bayani akan waɗannan kalmomin guda biyu yana goyon bayan qala allah ko ya zo yana goyon bayan ƙala rasulullahi amma idan zai zo a matsayin ya saba musu to ba za a bi shi ba ƙayya ce ba addini ba ne matukar bayanin wani ya zo sai kaga ya saba da aya ya saba da hadisi to ba addini ba ne ne barna ce bata ne halaka ne ina fata ana gane la mujala liziyada fiha abadan babu wani fage da za a zagaya a yi tunani don a ƙara aƙidar ta ɗan yi fadi ko kuma a ɗan rage wani wuri don ta yi zurfi akwai hanyar lamajal ya ce babu fagen yawon wannan tunanin ka tsaye da ma tunaninka kawai inda Allah da manzon Allah suka tsaye da ka ba ka da fagen da za ka yi kace bari ka yi tunanin yadda za ka yi kwaskwarimar aƙida ba zai yiwu ba an gama tun fil azar tauƙifiya ce madaruha kuma wurin zagayawa ta gaba ɗaya tana zagayawa ne tana rulin alama ja'a anillahi wa rasuli akan abun da ya zo daga Allah da abun da ya zo daga manzon Allah duk yadda ainihin aƙida take juyawa tana jujjuyawa ne tsakanin kitabu wa sunna tana jujjuyawa ne daga maganar Allah sai maganar manzon Allah daga maganar Allah sai maganar manzon Allah babu wani wuri to sai ka zo ka tarda abu ya saba da maganar Allah ya saba da maganar manzon Allah wannan kaga ya fita daga da'irar aƙida ko ya zama ɓarna? don haka ha alama ja'a anillahi fagen aqida yana nan a inda aka samo daga Allah ko aka samo daga manzon Allah wa ma khalafa ma ja'a anillahi wa rasuli fa innahu badilun duk abin da ya sabawa abin da yazo daga Allah ya sabawa abin da yazo daga wajen manzon Allah badilun ƙarya ake ce masa barna an gane wannan wannan malam yana ba mu madubi ne na hangen nesa duk abin da ya zo ya saba da aya ko ya saba da hadisi ka sani halaka ce barna ne in ma ka bi shi ka bi shirme Allah ya kare mu fa innahu balilun wa balalun barna ce kuma halaka ce fa haza ma'ana qaulul ulama'i wannan shine fassarar maganar malamai da suka ce innal aqidata tauƙifiya aƙida tauƙifiya ce la eh, ya da kulu alƙiyarsu ƙiyasi baya shiga li'annar ƙiyasa inna ma huwa fi masailin fiqhi inda ake ƙiyasi a matsaloli na fiƙihu idan aka zo ana so a fahimci wata matsala da ta zo yanzu sai aka duba a lokacin da aka wallafa littafi kaza aka yi kaza aka yi kaza irin wannan matsalar babu ita a lokacin to a cikin matsalolin da suke da nassi wace matsala ce ta yi kama da ita yanzu sai a ce to a yi kiyasi da matsala kaza ta yi kama da wannan don haka tun da an ce duk wanda ya yi kaza a masa kaza to wannan abun ya yi kama da shi shi ma sai a ɗauki wancan hukuncin a mar, shi ake kira kiyasi to amma aqida shine abin da ga aya karara ga hadisi karara kuma ka ce zaka yi kiyasi da me to wai da hankali to akwai hankalin da yafi na Allah akwai hankalin da yafi na manzon Allah to duk in kaga ana kiyasi ga aya kiyasi ga hadisi to barna ce halaka ake so a kirkiro wahiyar latiya da huluhal ƙiyasu waɗannan su ne matsaloli na furu'a nan ne ƙiyasi yake shiga Wahiya hakamul halali wal haram kamar ana so a ainihin gane abu kaza ya kamata a ce haram ne ko kuma ya kamata a ce halal ne babu wani nassi da ya ambaci abu eh to amma ai an ambaci abu kaza abu kaza kuma idan aka yi kiyasi yayi kama da abu kaza din to anan ne ake kiyasi an gane wannan to amma masailul aqida amma aqida shine kudurin da ga aya ga hadisi to falai fiha qiyas babu sauran kiyasi kuma wa inna ma hiya taslimun wan qiyadu abinda ka yi kawai ka sallama ka miƙa wuya lima jaa anillahi wa rasulihi ka sallama ka miƙa wuya ga abinda zo daga Allah ya zo daga wajen manzon Allah karkace za ka yi tunanin wace hanya za mu bi domin mu gyara wannan matsalar bayan Allah ne ya ce manzon Allah ne ya ce kuma ka ce za ka tuna yadda za ka yi ka gyara ba ka da wani gyara sai dai barna kuma min gairi tadakulin ba tare da ainihin tadakul ba ba maganar cewa idan muka shiga ayin ka duba yanzu duniya an dan waye an canja ba kaman da bane wai yanzu an fi da wayo ko dai an fi da rashin hankali ƙauluhu bala ba a halahawa ba abin son rai a cikin matsala ta aƙida sunna yani la yuqalu fil aqidati ma wa al hawa yu'khadhu wa ma khalafa al hawa yuraddu wai a duba mana idan abu aka ga kaman ya dace da son rai sai ya ce a to wannan sai a bi idan kuma ya saba da son rai sai a ce a wannan a bar shi ai har yanzu akwai kotunanmu ko suna nan suna shari'a wai kotunan musulunci ne amma ba kowace shari'a suke yi ba sai dai saki rikicin aure ya ci mini kudi ya bai biya ni ba irin rikici dai ya danci iyakar gona ta wallahi ya danne mun fegi na duk ire-iren wannan ne amma ga barawo a yanke mar hannu ga wani ya kashe wani a kashe shi ga wani ya yi zina a mar bulala ga wani ya yi a jefe shi ana yi saboda mai saboda ya saba da son ran bature son ran da aka shirya a littafi aka ce shine constitution na tsarin mulkinku an cire wannan babu shi kaga kenan ashe ana kashe di kuma shi ake yi a duniyar yanzu idza wa faqal hawa na'khudhuhu wa idza khalafa al-hawa natrukuhu idan ya dace da son ranmu sai mu dauka mu ce a shari'a ce yayi Allah ma haka yace domin har kokari za ka ga suna yi alkala har su ɗauko maka muktasar su ɗauko risala su buɗe muku eh to ku shaurara ku ji abin da aka ce babun nikahi kullum <laughs> eh kotun musulunci ne wai eh <laughs> to Allah ya ke mana Allah ubangiji ka taimake mu Allah ka gyara mana akwai matsala wallahi mu da Allah akwai aiki a gabanmu wallahi muna yaudarar kanmu muna ha'intar kanmu da mu da shugabanninmu wallahi muna ha'intar kanmu Allah muke wa wayo Allah muke wa kwaskwarima Allah ne bai iya ba wai sai mu mu ne muka gane yanda rayuwarmu za ta yi kyau Allah bai gane ba Allah ya sauke na'am yace ma wafaqa hawa yu'khazu abinda duk ya dace da son rai sai a ɗauka a ce eh shari'a ce wa ma khalafa hawa yuraddu abinda kuma ya saba wa shari'a sai a ce a ah, banda wannan bai dace da zamani ba kama hiya dariqatu ali dalali kamar wannan shine hanyar masu bin bata walizalika sun ahlul hawa idan haka irin su ake kiransu ma'abota son rai ƙala ta'ala ga abin da Allah ya faɗa a kan ire-irensu ko mun tsallake wani wuri haka ne ko? fa'illam yadda ji bulaka idan ka zo musu da ayoyi ka fassara musu da hadisanka ya rasulallah sai suka ki amsa maka fa'alam to ka sani annama yadda biguna ahawa ba abin da ya hana su yarda da ƙura'anin da ka karanta musu suka ƙi yadda da bayanan da ka musu in banda kawai suna bin son ransu ne. Waman azallu ga yamini duk duniyar nan wa ya fi ɓata mimmani taba a hawa'u, kamar wanda ya bi son rai ya ƙi bin abin da Allah ya ce, ya ƙi bin abin manzon Allah ya ce, waye ya fi wannan ɓacewa. Allah ya ce maka kayi manzon Allah ya ce maka kayi Allah ya zaba ma tsari manzon Allah ya shirya ma tsari kace sam baka yadda da wannan ba kaza za ka yi to wa ya fi ka bata inji Allah wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah kuma ba wata shirya ya samu daga Allah ba ba a daga wani Allah ne Allah ya kare mu a cikin suratul qasas kenan ko Allah kuma yace famallam yusallim malam yace famallam yus famallam yusallim lil aqidati sabitati duk mutumin da bai sallama al'amarinsa ga wannan tabbatattar aqidar ta qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda bayananta sukan kullu fil kitabi was sunna a cikin Qur'ani da sunna sai mutum yaki sallama wa Qur'ani yaki sallama wa sunnar manzon Allah fa huwa inna ma yattabi'u hawahu ya sani ya shiga tsarin wayancan layin masu bin son zuciyarsu yana cikin mabiya son zuciya yana daga cikin masu mai da son ransu shine gunkin su afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ko kaga wanda ya maida son ransa shine gunkinsa shine abun bautarsa Allah ya sauƙaƙe mana wali zalika saboda haka ma ahlul bidai fil aqidati ahlul ahwa'i shi yasa a wasu wurare kake ji wani wuri a ce musu ahlul bidai wani wuri a ce musu ahlul ahwa'i saboda me saboda su suna kago wa kansu tsari madadin wanda Allah ya tsara musu madadin wanda manzon Allah ya tsara musu sukan bi son ransu maimakon su bi nassin alkur'ani ko nassin sunna sai su bi abin da ransu yake so ko abin da waninsu ya tsara musu to shine malam yake ce mana anan lallai irin wa'annan mutane suna ainihin zaba wa kansu shari'a maimakon shari'ar da Allah subhanahu wata'ala ya tsara musu faman lam yusallim li aqidati sabitati fil kitabi was sunnati kuma wallahi duk mutumin da bai sallama wa aqidan nan tabbatattar aqida ta gaske wanda take bin umurni a cikin qur'ani umurni a cikin sunna to ya sani fa huwa inna ma yattabi'u hawahu walidhalika summu ahlul bid'i fil aqidati ahlul awa'i yanzu sunan mutumin ahlul ahwai ya shiga cikin wa'annan jama'a ma'abota bin son rai masu bautar son rai shi yana nan yana tsammanin zai mutu bai da gunki sai ya mutu ya tar da katon gunkinsa son zuciya Allah ya kare mu li'annahum ittaba'u ahwa'ahum kama fil aya domin sun bi son ransu kamar yanda yazo a cikin wannan ayar wa man adallu mimman hawahu wa yafi bata kamar wanda ya bi son ransa bi ghairi hudan min Allah ba tare da wata hujjar shari'a daga Allah ba waye babu kauluhu bal huwa tasdiqun bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bila kaifin wala sharhin wala yuqalu lima wala kaifa ba imamul barbahari abin da ya fada kenan a cikin nassi ba yace to abin da yake nufi ai taslimun li aqwali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ne so ake mutun ya sallama wa duk wata magana in an ce ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam matukar ta inganta daga manzon Allah bila kaifin ba tare da ya ce to ta kaka fi asma'illahi kamar sunayen Allah akwai masu jayayya da sunayen Allah wa sifatihi akwai masu jayayya da sifofin Allah wa umuril aqida akwai masu jayayya cikin al'amura na aqida haka ne yace bila sharhi kar ka zo kana yi wa aqida sharha mummuna yani bila sharhin yukhalifu ma'anaha kar ka kawo wani sharhin da zai saba wa ma'anarta as-sahih ingantacce Wahuwa huwa sharhu alladhi yukhalifu madlulan nususi ka kawo wata sharhar da za ta saɓa wa dalilai na nassosi daga Alƙur'ani ko nassosi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha intashara kamar yadda hakan ya watsu a cikin aƙidar jahmiyawa mun yi bayanin su yin wannan a cikin sharhu masailin jahiliya ko mun ce ko suwaye ne jahamiya mun yi bayanin mu'tazila mun yi bayanin asha'ira duka to irin wa'annan su ne aqidar jahamiya wal mu'tazila wal asha'ira kazamihim anna al murad bil yadi suna riya idan Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim ko sai su ce ay al qudrat qudura ake nufi to ita gudura kuma fa meye sunanta ya ce yadullahi ka ce sam Kuduratullahi ake nufi to kuduratullahi din kuma me za a fassara shi shi ko ba ƙudurar sai dai yadu Allah ne ya ce yadullahi ka yarda kawai amma ya yake shi ne ba a yarda ka ce za ka bincika yadda yake ba Walmuradu muradu bil wajihi kulla shay'in halikun illa wajhahu ko Allah ya faɗi haka komi zai kare ba abinda zai saura sai dai ainihin wato wajhul lahi sai suka ce abinda ake nufi da wajhul lahi wato azzatu shi Allah gaba ɗayansa eh to shi Allah gaba ɗayansa yana nan zati kuma ya ce yana da wajhu to ka yarda suka ce san bai da wajhu bai da yadu in an ce yana da yadu yana da wajibu to ya yi kama da halitta kenan to ai shi ya faɗi in ka ce babu kuma kamar ka ƙaryata shi an gane wannan ka yarda akwai amma wane iri ne wannan kuma ba sa ka bincike ba don kai kanka ma baka gama sanin kanka ba wal muradu bil istiwa da aka ce alal arshi istawa sai suka ce alal arshi Isti'ala. ake nufi al-istila'u rinjaye ake nufi ba daidaito ba to kaga wannan ma sun yi wa Allah gyara don haka Allah yanda ce ka yarda hakan amma da yaya ya daidaita wannan kuma sai shi ya sani hadha sharhun batilun duk wannan sharha ce wacce take barna ƙarairayi ne kawai suke yi wa Allah Allah bai ce haka ba suka ce haka yace ga yanda Allah ya faɗa ƙarara sai su canja masa fassara sai su kawo irin nasu laisa haza huwa ma'ana hadhihi nususi alhali kuma ba haka waɗannan nasosi suke nufi ba fa qawluhu bila sharhin ba wai ba a yi wa asma'ullahi sharha ba ba a yi wa sifofin Allah sharha ba ba a yi wa kalmomi masu tsauri sharha ba a'a abinda ake nufi ya yani bila sharhin badili ba a yi musu sharha wacce take batattar sharha amma sharhu ha bi ma'ana bayanin ma'anaha sharhi wanda yake nuna bi ma'ana bayanin ma'anaha bayani ma'anaha wanda zai bayyana ma'anonin ta ko asahi ma'ana ingantatta fa haza haqqun wannan kam daidai ne wannan gaskiya ne ya cancanta amma ka kawo son ranka ko son ran wani ya saba da nassin alkur'ani ya saba da nassin hadisi duk ayoyin da suka ce Allah yana sama hadisan manzo Allah sun fassara su da haka to kai kuma a yanzu ka zo ka ce fassarar ta annabin ma ba daidai ba ne ba haka ake nufi ba to kaga ashe akwai matsala ashe Allah subhanahu wata'ala da ya ce yana da hannaye ka bar shi a haka har ka ce a bai da su in an ce yana da hannaye yi kama da mutane kenan to ai yace wal ardu wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati madwiyatun bi yaminihi ko to da haka ka kyale shi kawai yanda yake din ne baka isa ka gano ba to Allah ya taimake mu sharhu sunna za mu tsaya na to yan uwa alhamdulillah Allah muke godewa a koda yaushe da ya taimake mu da ainihin bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma goyon bayanta har yanzu fa ba wai ba gane sunnar muka yi ba fa muna kokarin gane ta ne amma idan Allah ya taimake mu muka mutu da wannan manufa ta son gane sunna insha Allah za mu tashi tare da sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi da kansa yace almar'u a man ahabba yawmal qiyamati Allah yana tare da wa'anda yake so bawan Allah yana tare da wa'anda yake so in an tashi alkiyama kaga mu ko da yaushe bukatar mu dai muna son manzon Allah muna son sunnarsa ɗariƙarsa kenan muna son sahabbai muna goyon bayan irin aikinsu to kuma in Allah ya yarda ranar gobe kiyama muna tare da su duk mutumin da kaga yana fushi da sunnar manzon Allah to ba zai tashi da manzon Allah ba yana fushi da sahabban manzon Allah ba zai tashi tare da su ba almar'u ma man ahabba wannan da kake so da shi zaka tashi baka da wanda zaka tashi kuma bayan manzon Allah ya kika bayan Allah bai yarda ka tashi da manzon Allah ba sai tashe ka da wani ban yi zamanin zaka tsira ba to Allah ubangiji ya taimake mu ya karbi rayukan mu muna kan ra'ayin wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada wani mai rikitarwa ya rikita ka kar wani mai shubuha ya sa maka shubuha ya ruda ka ya ce maka eh sunna kam haka ne ana so amma ai ba yadda za a yi ka bi sunna sai ka bi dariƙar wane kowa ne kowa ne babu wata ɗariƙar da ta wuce ɗariƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar ɗariƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ɗariƙar da ya kama matukar ya ta saba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana ganin sai in yayi ta ne kafin nan zai samu rahama sannan zai bi manzon Allah to ka sani bata ne babu wata dariƙar da sai ka bi ta sannan a ce ka gane sunna domin sunna ta riga duk wata dariƙa sahabban manzon Allah su suka fi kowa sanin addini ba su san wata dariƙa ba sai ta annabi Muhammad kuma daga kansu tabi'una tabi'u tabi'una haka har aka zo kan su imamu malik shafi abu hanifa ahmad ibn hanbal gaba ɗaya da sauran malumma na sunna ba wanda zaka ji an ce ma ga ɗariƙarsa sai dai ka ji yana goyon bayan sunna sai dai daga baya baya ne aka samu wa'ansu ƙwararru suka zo sai suka ce su kuma maimakon su kira mutane akan addini a zo a yi ta faɗin addinin annabi Muhammadu sunnar annabi Muhammadu kawai to su ma su gyara mana su ce ɗariƙarsu don sunansu ya yadu sai aka ce to ɗariƙar shehuwa ne ɗariƙar shehuwa ne ɗari da aka soma dai ɗaya ƙirƙiro ɗariƙarsa saura ma ya suka yi ta yi kowa ya ce ga ɗariƙarsa shi ma wannan ma ɗariƙarsa wannan ma ɗariƙarsa wannan ma ɗariƙarsa to ga kuma ɗariƙunsu ɗin suna nan ga kuma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai sai ka zabi wanda zaka yi mu dai mun zabi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai ma kana so ka zo mu bi tsariƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ba hi an durkusar da kai an musuluntar da kai ba a'a kana nan kawai musulmin ka nan ka bi sunna wai inda zaka gane kai basirar ka tabata an aibe ka cikin musulunci babanka cikin musulunci kakanka cikin musulunci haka ka tashi cikin musulunci wai sai a ce ka zo wai a baka kalma wai ka zo a baka kalma ka durƙusa sai a baka wasu kalmomi ya ce to an baka ƙarwa ne ba a fita fa in an shiga eh wai in an shiga fa ba a fita kuma ga wasu dokoki da za a kaba maka wannan na wannan ɗariƙan ne sannan kuma kada ku kuskura ka rika zuwa gun kowane malami in ba wannan ɗariƙar yake yi ba ba a zuwa ziyara gun kowane shehi gun kowane malami duk iliminsa in dai baya wannan aƙidar karka je gun shi kaga eh, wannan an maka kisan mummuke don in ka je wajen wani malamin za ka ji bayanin gaskiya to an hana ka sai gun wanda yake da wannan aƙidar in ka je ya ƙara loɓa ka Allah ya sauƙaƙe to ina ganin Allah mu dai gari yana ci gaba da waye mana muna hangen ko'ina, muna gane aduwa muna gane maina ba za mu cusa kanmu cikin ƙaya ba yauwa Allah ubangiji ya taimake mu ya datar da mu kisan mun muke da ɗaukar kuliya ba za a yi mana ba a ce ka shiga kawai a buhu a kulle sai in an da ga dama a juye ka to wannan ba za a yi da Allah mu kan muna jagoran mu shine qur'ani me Allah ya ce gashi to mun ji sam'an wada'ata me manzon Allah ya fada gashi to sam'an wada'ata me malaman sunna suka ce gashi sam'an wada'ata shikenan kuma ba abin da ya fi sauƙi kamar sunna ba sai ka ƙirƙiro ba ba sai ka yi ta nazari ba ana matsa ka ga dalili Allah ne yake kaza manzo Allah ne yake kaza shi yasa ake tsoron ahlus sunnati wal jamaa din ai ce ku jale su wayanna in kuna zuwa su kamar tsafi kar ka yadda da su eh to gaskiya ce ga tanan karar za a fito da ita ba mu namuna kuma a ce in baka gane baka tambaya su kuma za su ce ba a tambaya eh in baka gane baka yi shuru domin ilimin kala biyu ne sai wanda aka yi wa kashku yake gane wani wai kai har yanzu baka da kashku eh to Allah ya sauƙaƙe to yan uwa ci gaba da yaduwa da ilimi yake yi bayan wannan makaranta da muke haduwa muna karantar da junanmu muna nazari mu manya sai muka bude wani fanni kuma wanda muke karantar da 'ya'yanmu wanda wannan makaranta muka ce